Ba shi menene zuciya soyayya ruwan zuma ce in ka sha sai ka ba mu soyayya que a Rádio da kamar su ta angu <laughs> na bari yake kudi allah ya cika mana kuma kamar tabbatar mana da shi layi amma ce komai nisan jifa ƙasa zai faɗo kuma kuma ke da bayan Allah Abdulsalam nake so in kira yanzu. Wani uban dare? Eh ina so in ji ne ko ya ci abinci. lafiya a wala ko ina so ne in jiya ka ci abinci ka kwanta bacci ba na so kwanta ba ka ci abinci ba nan <laughs> Allah ka kula kaji kuma tana maka ne kada ka yi cin abinci a san ka nan Allah <laughs> bye bye Allah ka kame bye bye tabbatar mana da shi komai nisan jifa ƙasa zai faɗo kuma ke waya nake so in kira eh, ina so in ne ko ya ci abinci <laughs> wala ko ina so ne in jiya ka ci abinci kawo kwanta bacci ba na so kwanta ba ka ci abinci ba <laughs> nan Allah ka kula kaji ina maka ne kada ka yi cin abinci na sahalin ka nan Allah bye <laughs> bye Allah ka mai bye bye kamarar zaman a duniya gaba daya kuma kun sani ni ce nan yar mulki gadon mulki kuma ni aka mutu aka bar wa zan yi mulki kun ji ko ku kuma kuwa fa na san dai kuma tana na san matsayin ku akan titi aka tsinto ana neman kuɗin 500 na dare abin da nake so ku nuna min bubbuɗe wannan da kuke yi da wani girgiza da kuke yi abin da nake so shine ku nuna min in san menene matsayin ku a cikin gidan nan ku ko ai mu muni masu matsayi a cikin gidan barin karanta mata da 'yar sarki da 'yar attajiri burinta ta samu miji sarki ko attajiri tunda dole ne za ta bar gidansu don ku idan ta samu talaka bata san yadda za ta sa kanta ba don sai ta zama a bakwatance na tabbata sai kin zama a bakwatance wallahi bari ki ma bari ki cikin gaya miki wanda ya kama cikin gidan kamar zamar shi ya kama cikin gidan kuma idan kare na shi da takalmi to tabbas dauka zai yi. to bara ki ji baki wani labari na ƙarshe mu dinnan kin san wanda ya isa shi ake ɗaukowa har a kawo shi gidan sarauta don an tsince shi a titi kamar zaman shi ya tsinto mu a titi ya ga cancantan mu ya kawo mu nan gidan a titi kuma ke baki isa ce za ki karanta mana wata magana banza ba iya masifa iya bala'i mu mun ya ga miki wallahi yan wala zo mu tafi sai a gyara ki kare a nan da wannan kurewa akwai a matan da ake kisi shi na ba an yi aure ba ai baba mun je aura ba ko wallahi ko kun ki ko kun so wallahi ni ce nan zan yi sarauta Allah me haka ne eh ba na so irin haka abin da kake me haka sai biyu kake sai wani surutu kake mun lati ba to dole ne ke ba ki so ba na so ba na so ki sa soyayya me soyayya me soyayya me haka me me kuke me tsakaninku me tsakaninku ke ciki ciki bana son in sake ganin irin wannan ranar da za ta sa ka zo da kai da ita ku tsaya a waje ba kwallo kuke ba ko dole ne dole sai ku tsaya ana dole bane zancen wannan abin da ya fara tsakanin ki da Hassan dan Allah dan annabi tarfa min asiri kada ki bari mijina kamar zama ne sani saboda idan ya san wannan zantar raina idan ya dubu sai ya ɓaci saboda tsananin kishinsa duk wani abu da zai shafi mace baya son shi dan Allah ki rufa min asiri kai ya ji wannan zance. ki ma me isa da zaki shiga ban daki bi ki rufe ba ne eh? shi ba ko ya zo da ki rufe ban daki nan da zai shiga ne ah to gani ne kawai duka mata ne a gidan dan duka mata ne a gidan ai wannan ba hujja ne ba to zance da ya riga yi tar a cikin gida har waje saboda haka ko da zaki ji an faɗa to ni ba ni bace to ni dai ki taimake ni kada a ji wannan zancen a bakin ki dan Allah kar ki gaya masa La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah idan mutum yana duniya ba abin da ba zai gani ba wai wai wai wai wai wai wai wai tashi kan kai Allah ya da kula dariya inda na shiga cikin gidan sarauta eh. ran kai dade fa ka ƙasar kila wa kala sai kace nace ya eh, tsananta sai na tafi ina duba daga ina ne wannan kururuwa nisa mai a sajjatan kabiratan na ji kururuwa mai tsanani na samu uwana tana kuka na bakin ciki na ce me faru sai ta ce hassan na sarfa masa mari na ce me yake faruwa hassan ya ce wallahi na leƙa ban ɗaki sai na ga uwani tana wanka na ce me ka gani ya ce lara ya amurin illa idan ɗan tofi ƙara da ka masa mari hassan ne ras ya shiga ban ɗaki ƙwarai kuwa kuma ya san tana ciki to to ai ban ba na maza bane ko ban ɗaki sai na ma abota gidan sarauta da a ce irin wannan ya faru a ƙasa wallahi gwanda a ce yaƙi ne ƙarin tarin gidan sarauta a ƙaramin aibi ba ne wanda gwanda yaƙi ya ci wani ɗan ƙaramin hasan ne yake yana ciki ai ban bashi ya fito ba Allah wuce zuciyar na idan zamanin ka hasan hasan kaga ina shirin ka zo ka fita huta an ce mishi kin gaji ne kika mishi ya ce gida gida wallahi tallahi ga abin da na mishi sani na ba abin da na yi ya kamata mishi ina mai nake gudu kenan samu mutumin da zai je